Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya daidaita kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma asibiti a London biyo bayan gayyatar likita, yayin da babban sufetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris Raki amsa gayyatar majalisar dattawa karo na uku ta ayyana shi a matsayin makiyin demokuraɗiyya. Sanata Suleiman Hunkuyi ya yi barazanar ficewa daga APC matukar bata soke zaben unguwanni na jam'iyyar a Kaduna ba. 'Yan tsirarun mutane wa'yadda ke jin saboda yau Allah ya ara masu lokaci dole ko ba a so a Najeriya tilas a bisu. Mukarrabin Buhari ya wuce Roman Bakan Daura ya ce matukar Obasanjo ya Kaliman Jawal Mustapha ba wai shugaba Buhari ba zai gane kuransa. Dan Allah dan Annabi ya jarabawa Hamza Al Mustapha in bai kwance mai zana a kasuwa ba. Abun mamaki ne wannan mutumin yana ta rubuce rubuce. Bila sun yi shiru. EFCC ta bude sabuwar helkwata da ta gina kan naira biliyan 24 in ji Ibrahim Magu. Gumma yanzu ku zo nan mu haɗa kai saboda mu yaƙi cin hanci da rashawa da cuwa-cuwa. Allah yawa kalifan Tijjani a Afirka Malam Isa Rabi'u rasuwa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma rabaran Bulus Sabo daga Kubau jihar Kaduna. amma da farko wannan fili na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na ta'aziyyar rasuwar ɗaya daga cikin dattawan da ke bayar da gudumawa a wannan shirin wato sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya Dr. Musa Asake wanda ya rasu jiya jama'a. Wanda kuma kan yi gargaɗi ga 'yan arewa kamar haka. Masu sauraron mu musamman a jihar arewa a nan a Najeriya ina kawo muku gaisuwa in kuma ja hankalin mutanenmu a nan arewa ya kamata mu yi zaman lafiya sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu yi zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba to allah ya ji kan rabaran dr musa a asaki To yanzu kuma ga Sheikh Ibrahim Duguri da jawabinsa. To alhamdulillahi ah, da farko dai hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah bayan haka idan muka dubi abin da ya shafi ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu don haka ya kuma sauraronmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riƙi sana'a in aka riƙi sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da buƙatar hawa motar kana da buƙatar ginin shiga gidan kana da buƙatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza idan kunna ya ji jiki ya tsira da fatan Allah ya samu dace. To shi kuma rabaran bulis sabo cewa yayi. A jama'a salamu alaikum tsakanin musulmi da krista. Iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya. Mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu domin duk ɗana halak ɗana arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsu suka yi. Kasuwar mu ɗaya wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya ɗora shugabanci har kullum mu ci gaba da huɗuba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa a yi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za ta ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka yan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa 'ya'yanmu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankinka ko kuma kai kana wannan kasa. a'a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi manta da bambancin kabila sannan ina kira ga yan uwa manoma da fulani ku fulani da manoma yan uwan juna ne wanda kuke kullewa min muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wanda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani i eh, abin kware kan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya sannan kuma lallai a kara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu abin da Buhari yake ya ci gaba da kwato kuɗina a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a kuma kyautata wa talakawa majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban kasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu don Allah da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.